ka ɗan filinge dokin nan ɗan filinge ni ya ɗan girme ni rasan kinshi din sam mai hawan shi alhaji tankari ake ce mishi na mata tun lokacin da an kasa shi a dan dukushi sai an sake shi cikin raguna shi na kiwo. dan duk garin ga an yawo a saye shi ba a samu mai sayen shi ba saboda bai da taka kwarai tarwa kai shi yasa ba saye shi ba to sai shi makaɗin. Ya ce makaɗa su taru su ce ma abu ba shi saye shi sai shi ya ce to ina raba ka da shi sun kai ciniki ya bashi dan lokacin nan doki ma mai jika ya san kanshi to sai ya bashi da tuwahi da da haci da menene duka tun shi na dan dukushi an kai horon shi sai an ka fara hawan shi to yanzu da an ka fara hawan shi to har ya kai lokacin da ya zan doki da dan kirki dan da zane karanta ne akwai wani doki da ya yi suna da shi da raƙumin sarki mallan to duri guda suka can daji to tankarin nan shine in ya hawo shi tare da wancan doki babba dan baji aka ce mishi wancan doki sanin ne nan ya mai lokaci duka in an yi taro shi da da shi da raƙumin nan to sai ya ce mai dokin gana ku ya kai hawa ka bari in baka wuya ku suka dan sa anawon shi wannan dokin na dambajin shine da tseriya to sai an ka ce ta ta jaraba su tare an ta da su wajen tarkasan nan an ka sako su to tun wuri sakowa sai bar shi to da nan ne shi tarma mu shehu hita to ka je da eh, an ka samu tarihin ɗaya to sa'an nan sarakuna in su a tare da mutane wanda sun ga dama da suke kyautar isa ta yi da shi dan da sokoto ne sun ka rubuto takarda sun ka aiko kakana ma ya karanta takarda liman sule to da to ya karanta mai takarda ya ce mai sarkin musulmi ya ce ka bashi dokin ko ka sai suwa mishi cikin biyu kai san wanda za ka yi da ya faɗa mai shi kenan bai wani abu ba sai aika ce baban naushe ba da doki zai tafiya da shi wani wuri bai faɗa mai ma kyauta na zai yi da shi inda duk an ka mai shi suka yana cire shi har shi sarkin musulmi ya ji labarin shi ya aiko ya ce a bashi to ana nan sai to ce mu tsohon mu a bashi dokin nan sha son shi za shi wani wuri an ka bashi doki ya ta da ta sai ba waɗancan bakin da sun ka zaka ya ce su kama dan da sun an ka ba su sai sun ce ba su son shi ma wanga dan ya mutsu aka ce doki ne ce ku tare da shi shi sarki mallan shi yayi kyauta da shi to shi kenan da shi ko da an ka ba shi an ka tai sokoton nan ya fara hita cikin dukusai na ma an ka sa shi sokoto suka ce sarki bai darajanta su bai ba su dokin kirki ba to ana nan na sai su waɗanda suka tai tare da dokin suka ce to mun ba mu tafiya sai an jaraba suka ce duk da wakan da kuka ji ku kawo su a jaraba an ka kawo da wakai ya yi musu yankan kamar turkin da ake yi sai da kewaye iske su sai da kewaye cin musu to kaji maharin dan hilin ke kenan nan ne na ramba da yi mishi waka